Yaƙi da cin hanci na kan gaba a jerin alƙawulan da Muhammad Bazoum ya ɗauka a yayin da yake yaƙin neman zaɓe a watan Disamban 2020. Haka kuma ya nanata wannan aniya a jawabinsa na rantsuwar kama aiki a ranar biyu ga watan Afrilun da ya gabata, bayan bayyana shi a matsayin sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasa. mafari kenan shugaban ya kaddamar da shirin operation ba sani ba sabo domin tsabtace harkoki a ma'aikatun gwamnati inda cin hanci da handama suka yi katutu matakin da shugaban reshen kungiyar transparency international mamman wada ya ce suna goyon bayansa tun radda aka rantsar da shugaban kasa a cikin jawabin shi ya ce wanda ya taba kayan jama'a ko wanda ya shiga cikin irin harkokin taba kayan jama'a wato ya ce ya kuka da kanshi gare mu an fara da kyau abin da muke so ka a fara a bari A yanzu haka ɗaya daga cikin daraktocin gudanar da al'amura a fadar shugaban ƙasa Ibrahim Ahmadu Musa ya bakunci gidan yarin sayi a ci gaba da binciken da sufetocin gwamnati suka kaddamar kan badakalar ɗaruruwan miliyoyin sefa da ake zargin an ciro ta bayan fage daga asusun betulmalin ƙasa da sunan fadar shugaban ƙasa a shekarar 2020. Wannan almundahana na daga cikin jerin ayyukan asha da hukumar halsiya ta ce ta gano a can baya. sai dai ɗaukan matakan hukunci ya faskara dalili kenan malaman wada ke cewa lokaci ya yi da za a kakkaɓe ƙurar dukkan wasu takardun zargin wawurar dukiyar ƙasa. alisiya tana aiki inspection tana aiki akwai linver tana aiki ai doshe da yawa ake samu inda ake zuwa a yi kama za a gyarawa don sabida wannan Eh, aliyu ɗinmu ne ko wani ɗan mu ne a'a wato ana ɗare da a nemo su a kai su gaban koti duk waɗannan takardun da su je gaban kotu ba kamata ya yi a sake bincike a kai su gaban koti. A washe garin shigarsa ofis, bazin Mohammed ya gana da shugabannin hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya, abin da ya ba su damar gabatar da koke a game da tsaikon da ake fuskanta wajen isar da rahotannin hukumar zuwa mashara'anta. Mafari kenan shugaban ƙasa ya umarci ministan shari'a ya ɗauki matakin warware wannan kulli a ƙarƙashin shirin operation ba sani ba sabo. jami'in fafutuka abda alhaji idi na mai shawartar shugaban kasa muna fata bazum zai sadaukarta da kanshi don a yi yaƙi fi sabilillahi ba sani ba sabo bisa wannan fannin in aka yi yaƙi bisa cin hanci da wasosan kuɗin ƙasa ba sai mun je mun yi bara ba kuɗin yana nan ƙasa a jawabinsa na karɓar ragamar shugabancin ƙasa muhammad bazum ya lashi takobin hukunta mahandama dukiyar jama'a sannan ya a aniyar yaƙi da cin hanci ba sani ba sabo yana mai cewa fakewa da kowane irin dalili ba zai kubutar da waɗanda aka kama da aikata irin wannan laifi ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar.